أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد عبده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله <clears throat> وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan maraice na alhamis sha biyar ga watan ramadan a shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 31 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiya a zaman mu na goma sha biyar kenan a wannan masallaci mai albarka na galadin shi a birnin kudu a jihar jigawa don bibiya da kuma karatun tafsirin alkur'ani mai girma a yau insha Allah ta'ala muna nan dai in ce akan fassarar aya ta 159 a suratu Ali Imran da kuma insha Allah aya ta 160 aya ta 159 mun karanta mun yi bayani gwargwadon hali muna karanta abin da malam abdurrahman bin nasir as ya ambata a littafinsa za mu tashi inda yake magana akan istishara ƙarƙashin faɗin allah maɗaukaki ya ce fabi ma rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadlan ghalibal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نظام تاسدس فإن, فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره للي أتكن نيما شاورة متين يعني مشاورة روني أكلم رنسة to akwai fa'idoji da maslahohi amfani na addini da na duniya irin abin da ba a iya kirge shi ba a iya kididdige shi a lissafe shi min ha daga cikin waɗannan fa'idoji abin da za mu yanzu fa'idojin neman shawara me alherin da ke cikin mutum ya nemi shawara amma kafin nan kafin mu shiga jin fa'idojin neman shawarar meye neman shawarar asali neman shawara ina jin ba buƙatar in ka faɗa da hausa ne har ka sake gaya wa mutum amma eh, shar'ance da abin da ake nufi shi ne istiklain ra'ayi ta yadda ma na istikla'in ka gaya ma wani ra'ayinka ko ka nemi ra'ayin wani akan wata harka taka akwai almustashar akwai almustashir almustashiru shine mai neman shawara almustasharu shine wanda ake neman shawara almashuratu ko ashura ko alistishara in yi shawarar ita kanta ah, Allah maɗauki a cikin alkur'ani a wurare da yawa ya yi maganar neman shawara ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi akwai wannan ko ce akwai wuri uku a ƙur'ani da Allah madauki yi magana akan neman shawara farko a suratul baqara inda Allah madauki ke magana akan shayarwa fa in arada fisalan an tarabin minhuma wa tashawudin an min minhuma in sun yi nufin miji da mata wanda suka samu rabuwa in sun yi nufin su shayar an tarabin ma'ana su yi tattauna akan maganar shayarwa na wannan jariri da Allah ya hore musu bisa yardar juna da yarjejeniya a tsakaninsu sai Allah ce wata shawurin da shawartar juna wannan shawarci wannan wannan shawarci wannan to idan an samu wannan babu laifi wannan ayar farko kenan aya ta biyu ita ce wannan ta suratu ali imran A ayar farko Allah madauki yana bayani akan abin da yake ya halatta a same shi tsakanin miji da mata da suka rabu a dangane da shayar da jariri a wannan kuma magana ce da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah madauki yake umartarsa umarni malamai sun tattauna har huwa umarni ne na wajibi ko kuwa umarni ne na istihbabi cewa wajibi ne Manzan Allah suna salama ya nemi shawara ko ba wajibi ba ne? wani suke cewa na farko dai ita neman shawarar dangane da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarta ana yin ta ne kai a iya matsalolin da ya halatta a nemi shawarar a ciki ba kowane lamari ne. ina ji mai magana wannan jiya akwai matsalolin da babu zancen neman shawara umarni babu neman shawara a ciki duk umarni daga Allah umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zance neman shawara a shi kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman shawararsa bangare biyu ce al'amrul mushtarak da kuma al'amrul khas al'amrul mushtarak shine abin da shafi al'umma baki daya cikin abin da ya shafi shugabanci jagoranci abin da ya shafi rayuwa ta duniya ba lamarin addini da ibada ba abin da ko kuma a cikin wasilar yadda za a yi wani abu ko da na ibadan ne in dai ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara to yana cikin abin da aka bari a iya neman shawara a ciki amruhul khas kuma lamarin sa da yake banci rayuwarsa shi kaɗai shi ma ya halatta ya nemi shawara kai kamar da ya nemi shawarar Usama ibn Zaid da Ali ibn Abi Talib dangane da Aisha radiyallahu ta'ala anhu a qissatul ifki kuma wannan lamari ne da ya shafe shi shi kadai amma ya nemi shawara a kai to shin wannan umarni na wajibi ne ko kuwa na mustahabbi malamai suke cewa ba a cewa i ko a'a mutlaqan sai dai a ce ana lura da lamarin idan kana fil amri al-kabir wal mushkilati al-kabira yakunu wajiban wa idan kana fil amri as-saghir wal mushkilati saghira fa huwa mustahab haka girman matsalar da matsalar da rikicin da aka samu ne zai sa a nemi shawara ɗin. dangane da lamarin shawara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa khas kuwa shi wannan abu ne da idza baha alaihi shay'u yawa in wani abu ya dan wuce masa duhu wanda a matsayin sa na dan adam akan samu irin wannan a wasu mas'alolin da mun yi magana akan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara ne ba dan ba shi da ilimi ba ba dan ba shi da basira ba ba dan ba shi da wayo ba ba dan ya rasa wani abu tana kasa da ake samu gun dan adam ba amma Allah madauki ya sanya shi mai kamala irin ta dan adam kuma ma'asumi amma duk da haka tunda bai san gaibi ba tunda bai san gaibi ba akwai abin da Allah ya halatta masa ya nemi shawara a kansa wasu malamai sun tattauna la'alla sababin ba dan bai sani bane tun da dama wanda ake ma wahayi dan Allah bai ga damar gaya masa bane da Allah ya gaya masa to ba buƙatar ya nemi shawarar kowa an abu? abin to ashe tun da ba a gaya masa ba to bai san wannan bangaren ba shi yasa kuma aka halatta masa neman shawara a ciki wasu malamai suna ganin ba wai dan bai sani ba a'a dan sanya shi ya zama abin koyi cikin shugabanni da za su zo bayansa cewa in kuna shugabancin mutane ku rika neman shawararsu wasu kuma su ce don girmama su mutanen a girmama hankalinsu mutane su rika ganin cewa su ma suna da muhimmanci duk da waɗannan wasu malamai sun faffaɗe irin waɗannan wasu kuma sun ce don targibi don kwaɗaitarwa akan mutane su rika tunani na kansu suna kuma ba da suna ganin cewa e, su ma suna da rawar da za su taka a cikin gudanar da lamuransu waɗanda malamai sun yi maganganu da yawa a kan wannan amma dai ba wajibi ba ne mutsalakan ba mustahabbi ne mutsalakan ba abin yana da alaƙa da halin da ake ciki an fahimci wannan insha Allah tsayi wani abu kuma da ya kamata a sani har yanzu wanda ake neman shawararsa shine mustashar shine ake kira a zamani a zamanance ake kiransa advisor ko mai ba da shawara dama shine ma'ana mai ba da shawara to mustashar sunansa da larabci a shi asali mustashar mu'tamanun shara ce. ai huwa mu'tamanun ala ma yaf'aluhu wa ma yaqumu bihi min al-istishara shi amintacce ne abin miƙawa amana ne dangane da wannan matsayi da aka bashi me ake nufi da wannan cewa mu'taman abin nufi wajibi ne akan wanda aka nemi shawara ya ji cewa an nemi shawararsa ne saboda buƙatar ya taimaka a samu amfani kuma a tunkuɗe mafsada don haka wajibi ne a kansa ya faɗi dukkan abin da yake ya san shi ne gaskiya idan ya san abu ba gaskiya ba ne to haramun ne nan haramun ne ya wa wanda ya nemi shawarar da wani abu saɓanin haka in an nemi shawararka ana son ikhlasinka ka faɗi abin da ke zuciyarka abin da ka fahimta abin da zai ci haƙiƙin amfanin wannan matsala da ake tattaunawa don haka duk wanda yake shugaba na al'umma kuma yana da mai bashi shawara to wajibi ne akan mai bashi shawarar nan ya zama babban abin da yake kallo fitarsa abun ubangiji ba fitarsa abun ubangidansa ba ran kiyama abin da Allah madaki zai tambaye shi an nemi shawarar ka akan abu kaza ka san akwai matsala sai ka ce ba matsala to an ci amana duk da cewa kun gona fa asalin sa musta'abi ne ba wajibi bane akan ka to amma daga lokacin da aka nema daga bakin ka ka ba da shawara to ya zama wajibi ka dauki amana idan ka san misali an ce me kake gani dangane da wane dangane da wane dangane da wane ya cancanci a bashi matsayi kaza to kar ka dubi dan uwanka ne in ka dubi dan uwanka ne ko dama yana cikin waɗanda kake so ka wa ya samu aiki sai ka bayar dan wannan to ka ci amana wajibin ka bayar ka bai shugaba shawara bisa abin da ka yarda shine daidai shine daidai a shar'ance shine daidai a tsarin gudanar da abin da ake tafi da shi cewa abu kaza ya dace abu kaza bai dace ba daga cikin amana har yanzu ba daidai bane wanda aka nemi shawararsa ya dubi inda shugaban ya karkata ko shi wanda yake neman shawarar ya karkata sai ya bi nan kawai don saboda yana ganin ai abin da yake so a yi masa haka za a yi masa wannan shi ma cin amana ne duk wanda aka kusanto da shi a matsayin mai ba da shawara aka ce mai kake gani to faɗi abin da ke zuciyarsa ko me zai faru eh, muddin dai an yadda da shi ne an kawo shi kusa don ya ba da shawarar da za ta yi amfani bai halatta ba ko mai zama mai burmawa maimakon mai taimakawa domin idan ka san abu ba daidai ba ne kace wa shugaba a aikata to ka cutar da shi an fahimci wani abu don haka gaskiya duk da ake nemi shawararsa wajibi ya yi shi'uri da wannan amana da aka ɗora masa kuma ya ba da ita yadda ya kamata Allah samu dace to mu karanta wannan fa'idoji da malam ya ambata minha daga cikin fa'idoji da alheran da suke cikin neman shawara annan mushawarata min al-ibadatil mutaqarrab biha ila Allah cewa neman shawara yana cikin ibadar da ake neman kusanci da ita zuwa ga Allah ma'ana kai mutum ka nemi shawara ibada kai domin ne umarni Allah ya ce a yi ko duk abin da Allah ya bada umarni da shi ko ibada ce kad ya kune wajiban wa kad ya kune mustahabban wannan wani abu ne daban ya danganci siyakin maganar da asalin mai ake magana a kansa zai iya zama wajibi zai iya zama mustahabi amma asali umarni ne na Allah kuma da masu cikin umarni na Allah umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ke wajibi akwai abin da ke zama mustahabi gurgudan yadda abin ya zo an fahimta don haka ibada sai mutum yake yi nan ana zancen mai neman shawarar fa shi mai neman shawarar ya nemi shawarar yayi ibada hmm. ha daga cikin fa'idojin neman shawara anna fiha tasmihan li akwai daɗaɗawa zukatan wanda aka nemi shawararsu daɗaɗawa da sauƙaƙawa samha daga samaha na sauƙi sauƙin mu'amala domin mutane za su ga wani da sauƙin kan yake har neman shawara ta yi a lamari sai ka ji ƙauna da soyayya ta ƙaru to wannan abin yana ƙara haɗa kai yana ƙara son juna duk mutumin da kai masa waya ce da Allah akwai wani abu ina son shawarar ka akai sai ga ah, ashe ina da muhimmanci abun wani haka ne ko ba ka ba wannan yana ƙara maka ƙarfin zuciya wajen alaƙar da kake yi da shi da kuma ikhlasi wa izalatu wa izalatan tunda ma tsufi ne akan tasmihan ai anna fiha tasmihan li khawatirihim wa anna fiha izalatan lima yasiru fil qulubi inda al kuma akwai gusarwa za a gusar da abin da ke gudana yakan auku yake faruwa a cikin zukata lokacin da abubuwa suka faru ma'ana wani abu zai iya faruwa hadari wata damuwa idan ka nemi shawarar mutum ita kanta neman shawarar akwai gusar da wani abu na damuwa tsakaninka da mutum da kuma lamarin da ya auku ma'ana ko da wata damuwa ce ta auku an rasa yadda za a yi ai neman shawarar yana taimakawa a fita daga wannan damuwar ko domin damuwa tana buƙatar ijtima'in uqul hankula su haɗu wuri guda su tattauna shi yasa ake son a majalisar shugabanni ya zama akwai hankula daban-daban waɗanda suka san fage-fage daban-daban yadda za su iya ba da shawara a abubuwa da yawa ba iya fage guda ba kamar da malamai suke faɗi a gudanar da tsari da shugabanci ko da a zamanance za mu ga ana buƙatar a filin ko in ce a majalisar shugaba a samu wanda ya san tattalin arziki wanda ya san kimiyya wanda ya san ilimin addini wanda ya san kaza wanda ya san kaza zamantakewar jama'a hmm, da harkar yadda jama'a suke tunani da harkar iliminsu da sauransu shi yasa za ka ga da haka abubuwa za su tafi wannan ya kawo abin da ya sani kuma da ƙwararre a fannin ake ɗauka a sa a kowane mahalli saboda ya yi karatun abu ko yana kuma da gogewa ta rayuwa a kan matsalar da ake so a nemi shawararsa a kai duka a cikin wannan amana take duk a cikin amana yake to don haka akwai maganin matsaloli fa inna man lahu al'amuru ala nasi malam sa'adi ce domin kuwa duk wanda yake da lamari akan mutane ma'ana shugabanci idza jama'a ahlar ra'ayi wal fadli in ya tara ma'abuta ra'ayi yan ce ma'abuta ra'ayi yana nufin mutane masu basira yau ne ma'anar ra'ayi ana mutum mai basira mai ra'ayin kansa ba dolaye ba intelligent mutane masu fahimta sun san su iya ba da shawara kuma musamman irin waɗanda ake ce masu sur'atul badiha yana da amfani mutum mai ba da shawara zama yana da sur'atul badiha kun san sur'atul badiha saurin tunowa abu yawa yanzu nan zaka tuno abu me kaza eh yanzu kaza domin lokacin da ake tattaunawa ba lokacin za a baka je kai bincike ba a take ake neman shawarar me zai kamata ai akan abu kaza ai abu kaza ne an taba yin sama abu kaza ai kaza kaza kaza da kaza in kuma aya ne shi ma nan da nan a istihdarin dalili a kawo hujja Allah madauki ya ce kaza amma kuma in wani abu ya shiga duhu dangane da shari'a saboda fadinta a yi bincike kar a yi hukuncin bisa jahilci duk waɗannan abubuwan dai yana cikin abin da ake lura da su to idan shugaba ya tara ma'abuta ra'ayi da falala falala ta me falala ta addini ita ce a gaba wanda Allah maɗauki ba shi ilimin addini ya ba shi kuma kamewa da ɗabi'u masu kyau da mutunci da daraja da kuma karbuwa a idan mutane zai faɗa a ji duk waɗannan ana kallon su a cikin wanda za a nemi shawararsa wa shawarahum fi hadisatin min al hawadisi in ya tara su ya nemi shawarar su a wani abu da ya auku itma'annat ilaihi nufusuhum to zukatan su su waɗannan ahlul fadli din zukatan su za su nutsu da wani shugaba din cewa shugaban nan gaskiya mai hankali ne ya san me yake yi gashi yana shawartar mu wannan umarnin da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya yana nuna mana akan cewa ashe ba a son shugaba yayi istibdadi istibdad shine ya zama dictator sai abin da yake so ma urikum illa ma ara to kada ya zama haka yawa ya zama zai rika neman shawararsu me kuka gani me kuka gani in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an dora masa wannan aiki ne a kansa yayi to ina ga wanda ba shi ba kamar da muka magana jiya zaka ita neman shawara tana sa a samu nutsuwa wa ahabbahu kuma za su so shi za su ji dadin cewa ya gina masu wa alimu annahu laysa yastabiddu alaihi za su kuma san cewa baya janyewa da ra'ayinsa ya hana ra'ayin kowa shine istibdadi ya zama dictator sai abin da ya faɗa za a yi duk wanda ya san tsarin yadda shugabanci yake a musulunci da kuma ilimin zamani tsarin administration a zamanance ma bai saba ma yadda tsarin musulunci ya da harkar a shugabanci ba shugabanci tun da babu masu ne sai mutum ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayansa babu wani wanda zai ce komai yayi daidai ne babu shi haka kenan zai yi ya faɗa ya kuskure zai yi ma ya faɗa ya zama zunubi ya faɗa da haka dole a samu hankula masu ilimi masu basira da za su saisaita su daidaita su gaya masu inda zai yi to don haka wannan yana buƙatar cewa a kowane lokaci ana yin abin da ake yi da neman shawara da abin da ake sai ma delegation mutum ya zama ba komai za ka yi ba akwai abubuwan da dole sai ka ba wani yayi ba zai yiwu idan misali eh, shugaba ne kana da wuraren aiki ko fagagen aiki daban-daban yanzu ku duba yanzu a gwamnatoci irin na zamanin yanzu ko a federal ko a state akwai ministry ministry daban-daban daban-daban kowanne akwai kwamishina kuma da shi ake zaman eh, abin nan eh, council wanda ake yi executive council da ake yi haka kuma a ƙasa ne minista ne ana sa ran ya fi shugaban sanin me ake a wurin saboda an zauna shine zai ce a wuri kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza mun samu matsala kaza muna buƙatar maganin ta mun samu ci gaba wuri kaza mun samu kaza in mun kwatanta da abin da aka yi bara to mun samu ci gaba bana bana kuma mun samu na ƙasa a wuri kaza a wuri kaza take wannan ilimin yana kansa ba wani abu ne da za a ce sai ya zo wani za ka ga yana ana shi da shi ake mijin din amma dole sai ya kira director saboda baya hulɗa da aikin mubasharata to duk wannan na kasu ne a bada shawara na kasa ce a bada shawara lalle ya zama mutum yana da basirar da kowanne fage aka dora karkashin sa to ya san komai gurgudan hali na ce gurgudan hali ne dan zai wahala mutum ya zama ya san komai da komai abubuwa to amma ya rika cusa kansa cikin komai din yana sani kare ya rena aikin karamin ma'aikaci ya rika zuwa ya ga me yake yi mai kankantar ma'aikaci ya rika kai ziyara ya ga me rekod din cikin littafinsa ya aka sa shi ya aiki ya san yadda ake aikin me amfanin dama a civil service akwai hierarchy ne da ake bi sai ka faro daga ƙasa sannan ka girma ma'aiko farowa daga ƙasa zai nuna maka yadda ake yi a ofis kaza ga yadda ake ma'aikata kaza ga yadda ake amfani kenan ka iya mu'amala da kowane littafi a ofishin ka san me a ciki to in ba wannan ilimin mai zurfi ba da shawara yana da wahala sai dai a kiran abu ka ana yin sadaka to wannan tsarin dole ne a shugabanci a same shi a samu delegation ba zai yi shugaba a ce shi ne komai shi kadai shi ya san wuri kaza shi ya san wuri kaza shi ya san wuri zai wahala ko in ce ba zai ma yiwuwa ba ba za a samu perfection alal akalla yadda ake so ba za a samu na ƙasa da yawa dole ne a samu aminci ga waɗanda aka ɗora su kuma idan suka bayar to shi ma yana da nasa ma'aunin sai je kuma ya fa'ida a zamta, tawakkal ala Allah yawa in an kawo shawara sai ce eh, eh wannan abin bai kamata mu yi shi ba mun yi akwai matsala saboda shi ma ya kamata a ce ya san wannan ne abin aiki ne fa ba mai sauki ba ba wai ai wani aikin jin daɗi bane da za a ta faɗa a kansa ko kowa a samu wala ai wahala ce a ce ka san wannan ofishin ka san wannan ka san abin da wani yake ba abu ne mai sauki ba ba abu ne mai sauki ba kuma duka ina cikin amanar da Allah zai tambayi mutum a kansa Allah samu dace to babban daga cikin fa'idar da yake so da ya gaya mana anin nan shine sanin cewa su wanda ake neman shawarar su dinnan za su ji cewa eh suna da muhimmanci za su samu nutsuwa kuma za su so shugaban su cewa ya ɗauke su mutane kuma su san cewa ba dictatorship yake musu ba shine ba istibdadi yake ba yawa ba kama karya yake ba haka ake cewa da hausa ko yawwa wa inna ma yanzuru ila maslahati amma abin da zai shine yana kallon maslaha ne menene zai amfani mutane al maslahatul kulliya ma'ana gabin nan gama garin amfani public interest general abin da ya shafi kowane bangare shi yake kallo menene al'umma za ta fa'idanta da shi shi yake kallo shugaban abin da zai kalla kenan wanda ake neman shawara shi ma abin da zai kalla kenan kada a neme ka shawara akan za a yi abu kaza akan abu kaza dangane da abu kaza na abu kaza cikin jama'a kaza sai zama kai mahangarka ba wannan kaza kaza inda aka ambata maka bane naka kake kallowa ko ka kalli garinku bayan abun ana so ne a yi shi a wani wuri sai ka hana shi ka kai shi wani gari misali ai wannan yana faruwa a abubuwa da yawa ko ka kalli unguwarku bayan ko ana so ka yi adalci a duk gari za ka yi ko ka kalli kofar gidanku layinku saboda kawai yanzu damar ka ce duk waɗannan abubuwan ba a yin su ana kallon a yi adalci a kan dukkan wanda yake da haƙƙi ƙarƙashin wannan shugabancin wannan kujera duk ɗan adabin da ya shiga ƙarƙashin shugaban ƙasa misalin shugaban ƙasa ne mutum to akwai haƙƙinsa a kansa kowane bangare yake kar a zalunci kowane bangare haka nan duk dan adam inda yake karkashin kowane gwamna to alhakinsa yana kan wannan duk dan adam inda yake karkashin chairman haka haka in sarki ne haka in mai unguwa ne haka in dagaci ne kowane ne dai akwai nauyi haka in a ofis ne kai ne darakta to ma'aikatan kasan ka dole su yana kanka kai ne zaka daga su zuwa sama kai ne zaka kaza kai ne zaka kaza zaka shugabanci dai wallahi ba abu ne mai sauki haka kawai ba za a yi shi ba amma komai za a tambayi mutum a kansa ran kiyama musamman wannan harka ce da ta shafi haƙƙin ɗan adam ba na haƙƙin mutum Allah maɗauki cikin sauƙi yake ya fi haƙƙinsa duk haƙƙinsa an yi laifi kaza haƙƙin Allah ne Allah sai ya fi ta harkar ayyuka da ka aikata ma na kirki sai Allah ya fi maka amma in ka taɓa haƙƙin ɗan adam kuɗin al'umma hmm? haƙƙin mutane na a girmama su haƙƙin mutane na a yi musu abu kaza da ya cancance su duk abin da aka yi shi aka appropriation din abin da ya kamata a yi to duka yana cikin abin da Allah zai tambayi mutum ba abu ne na wasa ba kar mutum ya ce a ai tsarin sunansa tsarin demokuraɗiyya ai dama can ba a gina shi akan Allah ba akan tsarin Allah ba don haka amma mun yi abin da ba daidai ba a'a kai musulmi ne yadda kake sallah za a tambaye ka sallolin da ka rasa haka za a tambaye ka aikin wannan amana da ka ɗauka ka yi abin da za ka fita a gurin Allah shi ya fi maka ko da mutane za su zarge ka mutane za su ce wannan tauri ne da shi ya hana abu ya gudana hmm? ya hana a ci albarkar ofis ya hana kaza ta wuce duk abin da ya zo gabansa zai duba ya tsari ya ce a yi haka za a yi za a yi ta zaginsa to wallahi zagin duniya ya fi maka sauki akan abin da mutum zai samu da gwanda zagi da shirin kiyama Allah san ta Allah ya tsare mu to fa bazamu juhdahum wannan zai sa su ba da ƙoƙarinsu su matuƙa wa maqdurahum da abin da za su iya fi ta'atihi a da'ar da za su yi masa nan ba ana zancen alaƙar wa shugaba da wanda yake neman shawara za su ji daɗin tafiya da shi kuma za su yi masa da'a da sauƙi kuma za ka ga mutum in an damu da shi za ka ga ya fi ba da effort sosai wajen yin abu da kamata to kuma duk amana ce a kansa li ilmihim bi sa'yihi fi masalihi umum saboda suna sane da cewa shi din kokarin da yake shine amfanin al'umma baki ɗaya to ba za su takaita masa amfanin da yake ko kokarin da yake ba a maslahar su su don son kai za su yi abin da zai amfani al'umma baki ɗaya bi khilafi man laisa kadhalika sabanin shugaban da ba haka ne halinsa ba wanda baya shawara ko fa innahu la yakaduna yuhibbunahu zaka ga ba sa son sa duk shugaban da baya neman shawara duk shugaban da bai dauki waɗanda yake aikin da sun a matsayin sun iya ba baya ba su shawarar kuma ma gaba ɗaya shi kaɗai yake abinsa zai wahala su so shi ba za su so shi ba mahabbatan sadiqa ƙauna ta haƙiƙa ta gaske ba za ka samu ba wala yuti'unahu kuma ba za su masa da'a ba wa in ata'uhu ko da ka ga sun masa da'a fa ta'atun ghayru tamma to da'a sai ba cikakkiya ba shi yasa zaka ga sai a samu munafinci da rashin yadda daga cikin hanyar da take sa shugabanci wallahi yau mutum sauki shine amincewa wanda yake tare da shi amma fa tare da kuma bibiya yau ba ka amince ka saki mutum abin da ya ga dama ba a'a ka amince masa ka ba shi iko to kuma sai ka rika bibiyarsa ai akwai hanyoyi wato babu aiki mai eh, sauki da za a bi shi irin aiki irin na zamanin yanzu nan check and balance din da yake cikin sai yana da yawa zai wahala mutum ya yi abin da ba a gano shi ba duk dabarar ma'aikaci akwai hanyoyin da da za a bi za a iya gano komai ana kyalewa ne da za a bi kowanne bangare a dage wala za ga cewa an yi maganin harkar corruption din da ake ta fama da shi ana ta ana ta fama eh, corruption ya samu daga sama ake so a daino shi zuwa ƙasa matsalar na ƙasa su kuma ba sa so su daina kuma haka bane eh, za ka daga ƙananan ma'aikata su kansu ƙananan ma'aikata ba matsala ma irin su duk abin da zai hana su samu abin da suke samu yau da kullum su wafta su cafka su wawura su kinkima su mirgina an taɓa samun wani lokaci wani ma'aikaci a wani wuri ba sai na faɗi sunan ba yake cewa wai masu satar gwamnati hawa-hawa ne wai akwai abin nan akwai murgina murgina shi ba zai iya ɗaukar abin da zai da ya sata ba sai dai ya rika murginawa ya kai gida yake cewa kuma akwai yana jin kinkima ne wannan ka sani za ka tuna mai akwai kinkima eh, shi kuma kinkima zai ɗauka kun san kinkimar abu da ƙyar ake ɗauka yauwa to akwai kuma tsakura to na ƙarshe sai ce akwai kallaka shi kallaka ba iya ɗauka amma dai ya san duk abin da ake to waɗannan hawa za ga duk akwai su to ba matsala irin ƙaramin ma'aikaci kamar da ke faɗi babban shi ma da tasa to amma gaskiya idan ƙasan nan ba ta gyaru ba shi yasa kullum abin da ake so wallahi gaba ɗaya al'ummar ake son a gyara wani lokaci mutane sun fi son su ji daɗin an hau kan shugabanni a ce su ne ba sa adalci sun yi zalunci sun yi sata amma in ka sauko kasan fa akwai duk waɗannan abubuwa hmm? har yanzu ba a fita daga hali a ce eh, aikin da za a yi wa al'umma na wajibi a ce sai an karɓi wani abu a kai ba ku yi haƙuri za mu zo kan wa makanan nabi an ya gulla za mu ji maganar rashawa da gulu ne mu kyale wannan hmm. ina ne yawwa ita wa minha daga cikin fa'idojin neman shawara anna filisti istisharati cewa cikin neman shawara akwai tanawuran afkari hasken tunani yawwa akwai hasken tunani domin duk da kake rena mutum akwai wata baiwar da Allah Allah Allah ya shi kai bai baka ba kan kana shugaba da kunci lokacin da kake da shi lokacin hutu kana bukata lokacin bacci kana bukata zaman iyalin ma wahala ne yake maka zaga yau mutum gobe mutum kai da wannan kai da waɗancan daga ba mutum ya zama exhausted kamar da ake cewa duk an tare karfin naka an tatse shi an matse ba abin da zaka iya to sai ka ga wannan idan baka samu tunanin wasu ba wanda su kuma suna da ɗan relatively hutun su ya fi naka suna da damar tunani to sai ka ga cewa ba za ka iya kai kaɗai ba za ka kana buƙatar ka samu ƙwaƙwale da yawa su kawo maka kuma kowa a ce zai ikhlasi don Allah to sai ga insha Allah an ci nasara a cikin abubuwa to akwai tanawuran afkari hasken kwakwale da tunani bi sababi i'maliha kasancewar kwakwalen nan an yi amfani da su fi ma wudi atlahu wajen abin da aka halicce su domin su yi duk kwakwalwar da ba ta tunani to dakushewa take to in kwakwalwa ana ba ta daman tunani to ana ƙara wasa ta ana ƙara wasa ta don haka duk shugaban da ya bar mutane baya neman shawararsu to da ƙiƙai mutane su suke ƙara zama yawwa musamman da waɗanda suke kusa da shi za su zama da ƙiƙai saboda bai ba su chance ɗin da za su ƙara samun experience a yadda za su gudanar da aikinsu ba ko ba haka bane yau yau an rufe wannan kofa yau an rufe wannan kofa komai shi kaɗai ya iya to wannan zai sa abubuwa ba za su tafi ba sai zama kuma mutum ya yi aikin ya gama bai fa'idanta da komai ba sai albashin da aka bashi amma da a ce an ba aiki na wuri kaza an ba shawara wuri kaza muddin an ga amincinsa in ba ba amintacce bane a da shi a kawo amintacce amma in an samu amintaccen to a ba dama ya aiki akwai kwakwalwar da yake da ita wani ba shi da ita to nan damar da zai samu tana ƙara ba shi experience shi yasa ka ga an ya ƙara value din CV dinsa ku yi hakuri yau language din da muke amfani da shi dama na ma'aikata ne ko in an sako turanci ma na san ba ku buƙatar fassara to mutum yana ƙara CV ɗinsa lodin da ke kan CV ɗinsa cewa ya yi kaza ya yi kaza ya samu kaza shi ne kaza ai kun ga za a samu fa'ida to amma idan ba a bashi damar ba kaga ba zai samu wannan basirar ba to don haka akwai fa'ida ga shugaba ya rika neman shawarar na ƙasa da shi wannan zai taimaka masa bi sababi imali ha saboda fa'idar amfani da in an ce imali shine aikata ma'ana ba wa kwakwalwar dama ta yi aiki ma'ana an yi utilizing ɗinta shine ma'anan imani an yi amfani da ita a fi ma rubi atlahu cikin abinda ake aka halicce ta domin haka fasara fi zalika ziyadatul uquli kun ga wannan zai sanya a samu ƙarin hankula ko hankula za su ƙara faɗi kwakwalwa tana ƙara faɗi gwargwadon amfanin da ake da ita ko yaro ne karami yanzu me yasa muke fama da matsalar tarbiyya a gidajenmu mu ba ma jan su kusa da mu yadda za mu nuna musu halin girma yanzu idan ba kai yana shigowa sai ka kori yara ka fita kuma muri ba daidai ba ne bar shi kusa da kai ya rika samun tunani irin na manya kwakwalwarsa sai ta fara hango abubuwan da tun kafin ya zo kansu ya iya su amma sun zo ka kore su ka kore shi ta shi kuma muri da ka bai san maganar manya ba kullum zancen su na yara iya sai ka ya girma bai iya magana gaban mutane ba bai iya tinkarar mutane ya fidda ra'ayinsa ba sai zan kuma matsoraci idan ba zai iya magana a gaban jama'a ba amma in kana sa shi cikin manya ana hira da shi kai ma taimakon ka ne cewa wata ran zancen da ba a so a yi a gaban yara sai ka daina ko ba ka bane eh, kai ne za ka kokari ka daina abin zancen da ba a so a yi shi a gaban yara zancen batsa duk sai ka ka daina saboda a cikin abokanka ka sa ƴaƴanka yawa kuma su kansu ji damuwa cewa an raina su an sako ƴaƴa so muke ƴaƴan su zama irin amma in ka bar su da titi su kwashi abin da za su ɗauka to shikenan ba za a samu tarbiyya ba kuma sai yaro ya lalace in kyale ne wa'azin haka wa minha ma tuntijuhu al-istisharatu daga cikin fa'idojin neman shawara shine ita kanta neman shawara tana intaji tana producing abubuwa tana samar da abubuwa min ra'ayi al-musib ta nan za ka iya gano ra'ayi wanda ya dace shine al-musib ra'ayi mai daidai kana zaune da mutane wani baka san halinsa ba baka san irin bayar da Allah ya masa ba in aka yi litin ana tattaunawa wata nan sai a ce kai me ka gani kai me ka gani sai ka ga wani can yaro ne karami amma Allah malki ya hore masa basira manya sun faɗa shi kuma ya faɗa daga baya sai ka ji ya tattaro basirar manyan duk ya haɗa kuma ya fidda wata natija babba sai ka ji zancensa ne abin karɓa to da baka sa shi ba a ranar da baka samu wannan ilimin muna Allah cewa Allah ya hore maka irin waɗannan mutanen ba don haka a ba da dama ga mutane a ji ra'ayoyinsu yana maka fa innal mushawira lalle mai shawara la yakadu yukhti'u fi fi'lihi da kyar ko da wato da wahala ka samu mutumin da yake neman shawara ka samu cewa ya kuskure ba ana nufin ba ya yi ba amma in dai yana neman shawara to da wahala ya kai ga yayi kuskuren da zai muni har a ce ya siffantu da kullum a cikin kuskure yake shi ake nufi wata rana duk irin hankulan da kuke da shi da irin jama'ar da aka yi shawara za a ga an yi wani abu wanda yake ba daidai ba to amma in dai ana yi da kullum to za a fita daga wani kuskure din sai ya ce wa in akhta kuma ko da yayi kuskuren aw lam yutimma lahu matlubun ko kuma abin da ya nema bai samu ba falaisa bi malumin to zaka ga ba abun zargi bai ko tunda da ya nemi shawara an bashi da yayi aikin ne kuskure ba za a ce yayi laifi ba ba mai zargin sa ba za a ce ai kai ne kai kai kadai kai kai gaban kanka ba za a faɗi haka ba sai a ce eh gaskiya Allah ne dai kawo yawwa sai a kafa hujja da kaddara hmm. fa idza kana Allah kulu li rasulihi sallallahu alaihi to kafin nan akwai wasu ƙari la'alla wasu abubuwan sun shigo kada shugaba ya zama yayi istibdadi ina jin na faɗi wannan ko yawa kuma sannan daga ciki a sabarwa ɗaiɗaikun mutane na cikin al'umma akan cewa su rika nazari cikin al'amuransu yana horar da su shi ma ya fito cikin maganar da muka sannan kuma akwai tawaburu, wannan malam bai faɗe shi ba tau akwai tawabu wannan yana nuna halin tawabu akwai fa'ida ta shugaba ya zama yana da tawabu yana da kyau mutum ya zama ya kaskantar da kansa wajen nuna cewa bai fi kowa iyawa ba ba a son ya zama shugaba ya rika tasfihin iqumin mutane ya rika rena hankalin kowa kowa bai iya ba kana fara magana ce da Allah rufa ban nan ayyan san wannan shirme kake to sai ga mutum an gole shi a cikin mutane haka ba daɗi idan shugaba yana gole mutane zai rasa waɗanda za su zama tare da shi ba daidai bane ya rika haƙuri duk wautar mutum ya haƙuri da ita ba mun magana akan yadda eh, mai larabawan kauye suke irin wauta ga manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yake hakuri yake sai ya shanye in ya shanye kuma alal aqalla ya ji wani abu a gurin su hmm. to yana buƙatar mutum ya zama wannan din sai dai kuma ni ina da wani abu da yake son in faɗi dangane da tawaru mu Hausawa a fahimta ta fa zan iya kuskure gaskiya ba mu san tawalu ba ko in ce mafi yawan mu ba mu san tawalu ba Mun in aka yi mutum yana tawali'u ya ce a rena shi ba a ce ba a fahimtar cewa tawalu yake tsakanin da Allah ba haka muke ba yawa shi yasa sai ka samu wasu shugabannin suna ganin ba ka da hanya ko illa ka take mutane sannan za ka ci nasara Za ka ji wasu shugabannin suna faɗin haka sai an dai mutane kaza ne to ai ba ka da wata hanya da za ka yi maganin su illa ka take su ka nuna musu ba su isa ba amma in ka nuna za ka sauko ka yi nuna cewa su ma mutane ne kana neman shawarar su sai su ɗauka kai in baka da ra'ayi ne ko bene ne kai to ba haka ne. yawwa in mutum yana tawagu'u a fahimci tawagu'u yake yawwa yadda ya girmama hankalinka kai ma ka girmama nasa hankali sai a tafi daidai yawwa ah, wannan kenan sannan daga cikin abubuwan idan jama'atil ara'u ma'a husnin niyyati فالغالب أن الله يوفقهم للصواب In ra'ayoyi suka haɗu wuri guda tare da kyakkyawan niyya to galibi za ga Allah na bada da taufiƙi Allah zai ba da gamdakatar a yi abin da shine daidai ma'ana Allah bai saba ya bar mutane su halaka in suna shawara ba in dai ana shawara to Allah za yana taimakon mutane suna yin abin da yake daidai ko an yi kuskuren ba yau nuna ba sannan kuma idan a ruwa isu. lam yusabu al-khata'u ilayhi in shugaba ya kuskure in ne mai neman shawara ya to ba za a dangana masa kuskuren ba sai a ga cewa duk majalisa ce ta yi ko yawa sannan daga cikin wani ƙari wasu malamai suna cewa shin wannan yana nuna a zamanin yanzu tilas ne shugaba ya kafa wasu mutane da da ake ce majalisar shura da zai shawarce su akan kowane lamari tilas ne ko ko halal ne wani kuka fahimta halal ya fi zama kamar daidai da halal domin ne in aka ce tilas to za a iya samun wata rana wasu mutanen daban da sun fi waɗannan ko gashi su kuma ba a kawo su ciki ba ya kamata ya zama aikin kar a wajabta shi amma a ba da damar cewa in ya halatta ta yadda shugaban zai hango in an samu ci gaba wasu sun fi wasu to a kawo su duk da cewa yanzu galibi akwai wasu abubuwan da ake kallo daban ba waɗannan ba mm, in zancen ƙasa ne za ga ana kallon jiha jiha daga nan kawai ake ɗaukowa ko kowane iri ma aka kawo shi kenan ya iya wakilcin ko bai iya ba shi ne haka nan a jiha ne shi ma lokal gamma lokal gamma haka za a samu idan adadin ministers din ya kai haka shi ma sai a samu waɗannan abubuwan wasu kuma a sa su a sauran faras ko kuma A masu ba da shawara da makamantansu to babban abin da za a kalla dai shine duk abin da za a yi a yi don Allah a riƙo amana kuma ya zama cewa don maslahar al'umma ake komai daga farkonsa har ƙarshe wannan shine za a ci nasara kuma Allah maɗauki zai ɗora albarka ko zai sanya albarka a cikin abin da ake Allah ya sa mana albarka cikin abin da muke fa idza kana Allah amma ina nanata maganar nan cewa akwai mashawarta galibi da zaka ga suna kallon inda shugaba ya yi kawai duk inda ya sai a karkata gaskiya in mutum ya fahimci irin waɗannan to ya cire su daga cikin masu bashi shawara wajibi yana da kyau a samu damar da za a ce wannan mai bada shawara mai eh shugaba ya sai yi kaza sai a ce masa ranka ne in aka yi kaza akwai matsala to shi kansa zai gamsu da kai kana son sa ne kana son ya ci nasara a aikinsa amma in daga ya ce kaza sai sai eh to ai haka ne tun da ne ranka ne da haka ce ba mu kai komai ba kai zaman ka a gida ba fa'ida zai halaka ne fa idan bai daidai ba kai kuma sai ka ga bai daidai ba sai ka ce eh, ba komai tun da haka yake so ya kamata a ce ya sallame ka eh, sai wani ya zai wanda yake zai ikhlasi zai faɗi abin da zai yi don Allah Allah taimake mu to yace wa fa idza kana Allah li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa akmalu nasi aqlan in ya zama Allah maɗaukaki zai gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wannan maganar cewa wa shawirhum fil amri wa huwa alhali ko shi ai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi aqlan shine mafi kamalar hankali a mutane wa azzaruhum ilman shi yafi tarin ilimi mafi yawa wa afdaluhum ra'yan in ana neman hankali da wayo da basira yafi kowa kamala da kuma fifiko a ciki to in Allah zai ce masa وشاورهم في الأمر كشاور سيسو أسكين لمن فكيف بغيره فإلى ذا ومن وان دبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وان ليس أكمل الناس عقلا وليس أغذرهم علما وليس أفضلهم رأيا هو هذا بني تقوى دا بسكين متعذاب من اجتهاد قد يصيب قد يخطئ to tun da ku haka ne to ya kamata a ce hankulan da za su ba shi shawara su dora shi a hanya ya zama bai wadatu da barin su ba ya zama cewa wajibi yana tare da su yana neman shawarar su yana neman su sa a hanya kada ka ce in ka nemi shawara za a rena ka wasu mutanen haka suke ɗauka in suna shugabanci eh, nan yau mun yawaita zancen akan maganar shugabanci ko na ƙasa ko na jiha ko lokacin ko makamancinsa ka dawo cikin gidanka ka dawo cikin gidanka kana buƙatar shawara kar ka zama dictator a cikin gidanka matarka ta zama ita ce a sahun gaba wajen neman wajen wanda zaka nema shawara tunda harkar da kake shugabanci harkar me harkar gida ce a gida kuma waye shugaban gida bayan kai kana shugabancin ne saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai in ba haka ba ita ce in ba haka ba in aka kalli sanin ilimin lungunan gida ko haddacin gida ta san inda yake ko ta san yadda za a gyara shi ta san inda abu kaza ya fi kyau ta san inda abu kaza ya fi muni da haka babu wanda ya cancanta ka nemi shawararsa irin matarka amma sai ga wasu ba ruwansu da neman shawara ba ruwansu da irin tattausawa din shi kawai shugaba ne a gidan wajibi a yi masa da'a ga maganarsa ita ce in aka tsallake kuma sai nuna mata hanyar gidansu wani kuma mari wani duka wani wulaƙanci wani zance marar kyau duk waɗannan maganganun ba su kamata ba dangane da musulmi mu duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu mu koma halinsa irin yadda ya zauna da matansa a abubuwan nasu zai shawarce su zai zaunar da su a tattauna yanzu ya kuke gani yanzu za'a ya za'a kaza za'a a kuma ga shi ya fi su ilimin ya fi su sanin ya kamata su da kishi ma a tsakaninsu amma duk da haka zai kalli wannan abu ya nemi shawararsu to amma mu yanzu sai kaga ba a iya wannan abun ya kamata da Allah a rika neman shawara ba matsala ba ce wani wani yana tsoron a ce masa mijin hajiya ko to me laifi ka ga mijin hajiya ne hmm ba wuce ne ke ganin laifi ka ga mijin hajiya me ma'anar mijin hajiya mijin ta ce ko mijin ta ce to ta ce din ta faɗi alheri ka bi ba sai alheri ba wa alaikum salam na'am eh al'adar hausa da ta tasiri hmm. amma mene eh eh gaskiya ne hmm. haka ne wasu suna faɗin haka to amma gaskiya kuskure ne kuskure ne a rika ɗaukar wannan magana har ta zama aƙida cewa mai shawara baya baya aikinsa baya ɓaci kamar da aka yi ake cewa matambayi baya ɓata ko amma kuma wai kullum asirinsa baya rukuwa hmm. wannan ba lallai zama haka ba ai in kana da hankali ka san wa zaka nemi shawararsa ko kuma shi duk mutumin da aka nemi shawararsa ai na gaya mana ka'ida ɗazu ya ji menene shi mu'taman yawwa abin amincewa ne na farko ya gaya maka shawarar da ta dace na biyu ya rufe maka sirrinka ya rufe maka sirrinka yanzu ku duba ku ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kiyaye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san kissar maganar aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar Hafsa da jin cewa ji fa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Hafsa da sayyidina Umar ya kaiwa sayyidina Abubakar ya kawo da kai sayyidina Uthman ma haka saboda duk suna da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba sa so su ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma fa gaya musu ba ji suka yi suka ji alamar akwai wannan abu to ballantana mutum ya gaya maka mu yanzu wani daga ka ce masa ma da Allah wannan labarin um, amana ce zan baka to daga lokacin da ka ce amana ne a lokacin ma zai fara tunanin dawa dawa zai gaya ko ba ka nan wani kuma sai ya ce sai ya zo ya zauna sai ce to dai ya ce dai kar in gaya kowa amma dai kai din ai ina ga baka ciki wannan cin amana sosai kenan kuma kai haram haram da Allah zai rubuta maka zunubi akai yau duk wanda aka ce masa amana dan Allah a rika kiyaye amana shi yasa mutane za su rika faɗin irin wata magana da da ke faɗi kuma ya zama cewa mutane sukan kasa yin shawara saboda irin waɗannan halaye waɗanda ba su da kyau Allah ta mu a sannan sun maƙala ta'ala sannan sai Allah maɗauki ce fa'iza azamta in ka yanke shawara ka yi azma al'azmu shine al aljazm alqasd aljazim allabi la shakka fihi wala taraddud fihi abu abinda ka gama yankewa cewa za ka yi to in ka yanke shawara to sai ka yi malamai sun tattauna shin wannan azumin har ya kunu qabla al-mashura aw ba'da al-mashura mafi zance mafi karfi na malamai shine ya kunu ba'da al-mashura domin in ba domin tartibin da Allah ya yi a kur'ani a wannan tunda ya kawo shi bayan mashura din ya nuna ana azumi ne a bayan mashura idan qabla al-mashura ne kenan mashura ba ta amfani ba an ashe ba'dal mashurati to kuma sai ka tawakkali ga Allah sai ka dauki ra'ayin da shine daidai karka ce ka dauki ra'ayin wani saboda shine ya dace da naka nan kuma akwai matsalar da masu neman shawara suka yi wani zai ji naku sai ya gama ji sai ya ji wanda ya dace da nasa to sai ya dauka to ne shi ma ba nasiha bace ga kansa a matsayinsa na shugaba ya duba wanda yake shine daidai da maslaha da iliminsa da hankalinsa da adalcinsa da iyawarsa su suka sa samu wannan matsayin. kuma yana wakiltar jama'a ne don haka duk abin da ke amfanin al'umma shi zai kalla sai ya kalli abin ra'ayin da ya dace da aiki ga al'umma shi zai ɗauka ba ra'ayin da ya dace da kawai dama can shi ya kintso ba sai dai idan ya riga ya auna yana ganin sauran ra'ayoyin ya auna ba su da amfani a matsayin hibrarsa eh, ya fi sauran la'alla fahimtar wani abu ba laifi ba ne ya amfani ba tilas ba ne don an baka shawara dole ka dauka amma dai kar ka ki ɗauka dan ta saba ma ra'ayinka ba lallai zama kuma shine daidai ba ya isa dai haka ai ala amrin min al-umur ba'da al-istisharati ma'ana ka gani bayan an yi shawara in ka nemi shawara to ka kuma yanke kuduri akan wani lamari wani lamari daga cikin al'amura abin nan bayan ka nemi shawara fihi a cikin lamarin in kana yahtaju ila istisharati in abun ya zama yana buƙatar a nemi shawara to sai kai tawakkali ga Allah sai kuma ka ɗauki ra'ayin da yake shine daidai to sai ce fatawakkal ala Allah in kayi azama to sai ka dogara ga Allah ka ce to shikenan hadha alladhi addani ilayhi aqli واستشارتي فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيه wannan iya abin da hankali na da neman shawara ta ya isa gare shi kenan ya Allah kuma ka taimake ni ka bani tawfiki shi kenan sai ka ci gaba da ka. ba ya biya na kawo muku haka ake ba kawai magana ce yau mutum ya roki Allah din da yana da muhimmanci yau dai kusan zaka yi abu ka roki Allah tsiki ai i'tamid ala haulillahi wa quwwati mana i'tamada kai i'tamada ala haulillahi wa quwwatihi mutum sai ko kuma sai a atamidu ina dogaro ne akan dabarar Allah da ƙarfin Allah komai nasa ne ba nawa ba ma'ana mutum ya fita shine mutabarri'an min haulika wa quwwatika mana kai ka fita daga dabarar ka da ƙarfinka ka koma ka dogara ga dabarar Allah da ƙarfin Allah an fahimci abu an fahimci abu insha Allah mana kar ka dogara da kanka amma ka dogara da ƙarfin Allah ya Allah na dogara da kai abin da ka yanke kuma shine daidai Hmm. na'am a'a i'tam ma'ana fatawakkal ala Allah shi ya dora shi ne akan sigar khitabin da yazo a asalin aya fatawakkal ala Allah ko i'tamid yawa fi'lu amrin ne shi ma i'tamid ala haulillahi wa quwwatihi mutabarri'an min haulika wa ka nemi a dabarar Allah da ƙarfin Allah kana mai barranta kana mai fita in wata riga ce ta jiji da kanka ka cire ta baka da wata dabara ta ka baka da wani ƙarfi naka to haka Allah ke gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma haka dukkan mai shugabanci zai koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro alaihi gare shi ai allaji'ina ilahi masu fakewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da tawakkali mun sha magana akai la'alla ko a wasu darussa din lokaci eh lokacin shekarar ma mun yi a tawakkali ma'anarsa shine al-i'timadu ala Allah wa thiqatu billah في جلب نفع أو دفع ضرة مع الأخذ بالأسباب Ma'al al bil asbab wannan shine ta'rifin ko definition a aqidance na tawakkali yawa dogaro da Allah amincewa Allah wajen jawo wani abun amfani ko kuma tunkuɗe wani mummunan abu amma kuma tare da riko da sababi me yasa aka shigo da maganar riko da sababi dan dogaro da Allah kadai a kibin sababi to shi kuma an yi watsi da abin da yake wajibi ne an saban Allah sabo ne kai watsi da sababi an yi rashin hankali kuma an saba wa Allah domin Allah madaukaki ya umarce mu da yin aiki Allah ya umarce mu da daukar matakai kar ka ce ko ba mai gadi ba komai ko ka bar gidanka a buɗe in kana da sai ka ajiye da kuɗi da takardunka da mai sai ka bar shi a buɗe ka ce ai a atamidu ala Allah kaga wannan baka yi ko da asbab ba wannan shi ma suka ne ga hankalinka kuma kayi abin da yake haramun nabdul asbabi a ƙi amfani da su su amfani ake da su ba itimadi ake da su ba su al-asbab yawa kai amfani da su ne gwargwadon bukata amma kuma zuciyarka ta samu dogaro ga Allah ta samu amincewa Allah ne mai komai an fahimci amma karka kuma dogara akan wancan sababin karka ce masu gadin ka karen gidanka wayoyinka da sauransu da kasa ka zagaye katanga da kuma makullanka da ɗakuna masu ki iri iri karka dogara ga wannan a zuciya amma ka ɗauka cewa sababi ne saboda shari'a ta ce ka ɗauki irin wannan sababi wannan ina jin mun taɓa zancen ba sau ɗaya ba to an ce lokaci ya yi ko tindini to ba laifi ina ga sai mu tsaya a nan bayan ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin sai kuma ya fara wata ayar daban za mu tashi inda ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara mana tauhidi ya ƙara mana imani ya ƙara mana fahimtar addini ya ƙara tabbatar da mu bisa hanya ta daidai Allah subhanahu ta'ala ya sare mana dukkan abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik